أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تقوى الله حبل الله المتين من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها عباد الله حديثنا اليوم هو حديث حول الأمانة وأنواعها والأمانة ضد الخيانة والأمانة كلمة واسعة المفهوم يدخل فيها أنواع كثيرة منها الأمانة العظمى وهي الدين والتمسك به قال تعالى إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال القرطبي في تفسير هذه الآية الأمانة تؤم جميع وظائف الدين وتبليغ هذا الدين أمانة أيضاً فالرسل أمناء الله على وحيه قال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وكذلك كل ما جاء كل من جاء من بعدهم من العلماء والدعاة فهم أمناء في تبليغ هذا الدين وكل ما يأتي من أنواع يمكن دخولها في هذا النوع وكذلك كل ما آتاك الله من نعمة فهي أيضا أمانة لديك يجب حفظها واستعمالها وفق ما أراد منك المؤتمن وهو الله عز وجل فالبصر أمانة والسمع أمانة واليد أمانة والرجل أمانة واللسان أمانة والمال أمانة أيضا فلا ينفق إلا فيما يغضي الله والإغض أمانة كذلك يجب عليك أن تحفظ إغضك ولا تضيئه ولا تضيئه وكذلك الولد أمانة فحفظ أمانة ورعايته فحفظه أمانة ورعايته أمانة وتربيته أمانة وكذلك السر الذي بينك وبين غيري فهي أمانة وإفشاؤه خيانة ولو حصل بينك وبين صاحبك خصام صاحبك خصام فهذا لا يدفعك إلى إفساء سري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين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 da tsoron Allah tsoron Allah shine wasici da Allah ya ma yan farko shine wasici kuma da Allah ya ma yan karshe ci daya bayan haka yau karatunmu karatu ne mai tsawo amma za mu takaita shi kadan shine yawancin musulmai sun haza ko cewa addini shine kawai sallah azumi zakka hajji matukan kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji wani na ganin cewa ya gama da musulunci kenan ya kare komi alhali ba haka ba ne akwai waɗansu takalif akwai waɗansu nauyi da allah ya aza muna waɗannan nauyi kuma dole sheka ba da waɗannan hakoki yana ciki amana amana babban abu kenan amana amana in aka ce amana kalima ne yana da fadi amana tsakaninka da allah amana tsakaninka da makwabta amana tsakaninka da matanka amana tsakaninka da yaranka amana wurin aiki amana wurin magana sirri aka gaya maka waɗanga duka amana ne za a tambaye ka da su ranar tashin kiyama shi yasa amana annabi muhammad ya ce duk wanda bai da amana bai da addini duk wanda bai da amana bai da addini me ake nufi da haka tsakaninka da allah kahin ka zo duniya shaida allah ya doki amana ya baka menene amanan ka bautata mai kakai tarayya da allah ka doki alkawalin kamar yadda kuka shaji ji hadisi ya tabbata ga annabi muhammad ya ce lokacin da allah ya halicci adam she ya zo da adam wurin wani rafi she ya shafa bayan doronsa duk 'ya'ya da jikoki da tabakunni waɗanda za su zo su rayu ban duniya she da suka bayyana a wannan rafi allah ya cira wasu ya kai adam da 'ya'yanka da jikokinka da tabakunninka alastu bi rabbikum shin ba ni ne Allah ba mu duka ka sani baka sani ba kana wurin kuma shaida ka bude baci ka ce bala Allah mun yadda kai ne Allah za mu zo mu bautata maka Allah ya ce to in ba don haka ba da ba ku zo ba ku zo ku bautata mini ka doki amana kenan wannan amana ka cika shi kaka za ka yi ka cika wannan amana Sheka ka bi son ranka sheka ka bi na danji sheka ka bar na danji sheka ka bar na family sheka ka bar na mutane Allahu wa rasuluhu a haƙo an yi tudu Allah da manzo kawai yaddansa Allahu wa rasuluhu haƙo an tudu Allah da manzonsu su suka fi cancanta su yadda da kai ka yadda da su kakka nema yaddan kowa ka bautata ma Allah yanda Allah ya ce ba yanda danji ya ce ba shi an zage ka shi an sa maka suna shi an ce kai ba kauye ne shi an ce kai fitinanne ne kai dai baka neman yardan wani yardan Allah kake so to ka isar da wannan amana kenan saboda baya yiwuwa ka tashi cikin danci ba san addini ba ana bida'a kai ma ka saba musu a zauna lafiya a'a tunda annabawa muminai ba su zauna lafiya da mutanensu ba kai dai kaka cuce kowa amma kai an cuce ka kaka cuce kowa kaka zage kowa amma nasu na bida'an nasu na kafirci ka ce wallahi ko babanka ko babanka ko manka ta ce ka zo ka bautata ma wani she ka ce baba bayi saboda ba aiki na bane ba aiki da na baba ko na danji ko na famili ko na kada a'a na Allah ake yi maluma suka ce mutum guda kawai mutum guda kawai ya dace dan aka ce mai wa ya ce kai ka ce babana banda wannan mutum ko wane ne in aka ce wa kai ya ce kai she ka ce Allah ko ka ce annabi aka ce shine wane ne mutumin wanda babansa ne annabi wanda babansa ne annabi kaga yi aiki aka tambaye sa waye ce kai she ce babana ko ba haka ba babansa kuma shi annabi ne muna fahimta magana amma banda wannan ni da kai she dai mu ce a'a babanan yace annabi ya ce amma baka da hanya ka ce na dangi na family wallahi na in ban bi su ba wallahi sun mai da tsaniyan waye ai haka aka yi haka aka yi kai mus'ab bin umay mus'ab ka duba ka gane duniya ba komi bane mus'ab bin umay shi kade ne cikin gidansu samayi wasa da baban suka haife sa ga kudi mus'ab bin umay ya waye gari a cikin makka tularen da yake sa ba riga ba ba wando ba takalmi tularen da yake sa cikin makka duka ba mai sa wannan tulare saboda jin daɗi iyayen na da kuɗi kuma shi kaɗai ne dole ya more ko ba zai more ba amma ranar da ya ce a an la ilaha illallah wa anna rasulillah haka ce mai jidan ga ya ce eh haka ce to shede mu hana ka haka siz kominsa aka kore sa jira ya je ya koma wurin annab muhammad yana ibada mutanen madina suka zo suka ce muna son ka ba mu almajiri da zai karantar da mu ya ce na zaben muku abin umai abu ya bar iyali ya bar danji ya bar famili ya koma madina ya zauna wurin ba komi yake nema ba yana neman allah da manzo ne me ya faru ranar mutuwansa saboda talauci ku wanda rigar da zai sa ba wanda ya isa ya sa wannan riga amma ranar da ya mutu saboda talauci likafaninsa ma bai isa ya rufe shi gaba daya ba aka rufe kansa ashe kafafuwan su bayyana haka jazanin aka rufe kafafuwan she kansa kuma ya bayyana annabi ya ce ku rufe kan kafafuwan da ya saura a samu ganye ice a hada a bisa shi haka nan aljanna yake nema kuma Allah ya yarda da su she kai kana son ka yi addini ka zauna lafiya wallahi bai yi in ka ga ka zauna lafiya ba mai zagin ka ba mai yi da kai ba mai sa ba mai ma yani ba mai baka suna to ka binkice kanka addinin ka jabu ne jabu ne wallahi in dai za ka yi gaskiya duba ka fi ko wani lokaci cikin familin ma kai ke ciyar da su kai ke shayar da su kai ke ba su amma saboda gaskiyan da ka rika to wallahi suna zagin ka ha mutumin banza ne ai manta da shi ya zama kaza ya zama kaza ya amma kuma ka je ka iske la'alla kaninka ko yayanka ko rafaninka mashayiwi ne mazinaci ne bai sallah ba taba zama da shi ba ba taba zagin shi ba ana gani normal ne na ta muna fahimta ana ga normal ne wani samari ya doki buta ya shiga kusfa ya fito wasa ta ta wane ya ka zama kuma dan ahli sunna ne Kullum da buta yace baba ce mama ko sallah bai Ya ce to daidai ya yi haka nan Ya ce ya yi? kai dai kaka zama ahli sunna Allah ya kayi mu nan kace za ka yi sunna yadda ya kamata wallahi kai da mutane amma wane dai ba ruwan shi mu da su ne sun ci moshe ka ci moshe sun yi bida'a ka yi bida'a kuma ka sani cewa yau da mutuwa zai kama ka wani masu cewa ba komi mu yi kaza ba su iya kulla maka komi aikin ka. wallahi abokannanka masu cewa mu je haddu'an bakwai haddu'an sati mu je maulidi hayi kada fati da tare hayi travel wallahi kana mutuwa sun barka ba su iya kulla maka komi kashe ma wani lokaci ma arzikinka ma sai su kwace matanka ma su aura saboda shi amana babba shine addini saboda Allah muka zo duniya mun zo mu bautata ma Allah ne duk abin da muke samu bayan ibada menene nafila ne kyauta ne Allah ya baka ne kamar misali kana da karfi Allah ya baka ne ka doki karfin nan ka taimaka ma addini kana da kudi Allah ya baka kudin nan ka taimaka ma addini ne ilimi kake da shi ba wai Allah ya baka ilimi ka yi ma mutane tsaya bane ko ka kaskantar da su saboda kafi su ilimi a ka an baka ilimin ne ka koya musu kala Allah kala rasulu wannan shine amana ka isar da amana kenan Allah baka kudi za ka iya sai ma budurwa phone 10,000 ga almajiri na zuwa school ana neman school fees baka iya biya ko ba haka ba kaya ka sa budurwa play daga nan zuwa dubai ga almajiri wanda zai zo ya zama limami jagoran al'umma ba school fees bai da lafiya kana ga waɗanga mutane mun samu nasara kan haka dole sai ka ba da amanan da allah ya baka wani zance mai kyau wanda auza'i ya ruwaito ya fadi auza'i ya ce kowane dayanmu kowa ba malam ka dai bau kowane dayanmu kana wani geti ne kana wani kofa ne da kofan musulunci kakka yadda a yake musulunci ta wannan kofa baka gane ba misali kai fita ne kai fita ne to shi aka kuma masta kake cikin fitan she wani ya zo ya musulunta asalin sa'ar ne ne she musulunta she aka kore shi bai da aikin yi she ka ja ni tun da bai da aiki ya zo zan doke shi aikin fita to ka kaga ka doke shi aikin fita ya fahimci fitan kuma ya fahimci addini gobe ya taimaka musulunci ko ba zai taimaka musulunci ba ya taimaka musulunci kai tela ne kai fawa ne sai ka taimaka musulunci kai malami ne kai ma ga naka kai ma mai kudi ne kai ma ga naka kai ma mai kaifi ne kai ma ga naka kowa na da abin da zai iya yi ma musulunci wallahi in kaga kace ni dai banda wani abin da zai yi ma musulunci to kai ma kanka kuka Kai ma kanka kuka musulunci ba wanda ya rena shi wanda ya rena kanshi ba wanda musulunci ya rena shi wanda ya rena kansa babban amana kenan ka ce ni ma me zai ma dini me a na zan taimaka wallahi wani na nan saboda darajansa da mutuncinsa na zai zo ya zauna wurin wa'azi da mutane da yawa sun zo su zauna ko ba haka ba eh na ce ya baku wani kisa maimaita shi ma bai da wani imfani na sha gaya muku mota mai lafiya wanda wannan mota lokacin da aka sai shi 2001 ne ba irin motan garin aka ba mu muka je da shi kauye muka yi wa'azi saboda wannan mota waɗansu suka musulunta suka shiga cikin addini aka ce waɗannan makayyata ne suka ce wallahi motan da suke da shin nan mutum ba zai samu motan kuma ya zan mai karya ba <laughs> mai motan kuma na jira yana zauna shi yana wazi bai sani ba da malam kan masu ya wa zai saurare shi ko kan jaki ya je wa zai saurare shi ba wanda zai saurare shi amma kaga ya yi mai ya taimaka ma addini wani ma na ganin shewa ana wa'azi ma ya zo ya zauna shi samari ne mai karfi ya zo ya zauna kan kujera yana ganin wannan koma baya ne amma bari ana wani fati bari ana wani taro bari ana wani siyasa kaga mutum na magana bakinsa na kumfa saboda wani fati an cuce mu mun nuna musu mun yi kaza to addini kuma da aka cuce ka me kai addini da aka cuce ka me kai yanzu wannan na yana zaune bai san ma musuluncin ba jiya wani ke ce mai malam wallahi an ce muna 'yan talibanin na 'yan ta'adda ne saboda shi ina labari na ce shekai mai kace ce wallahi mu dai mun yarda na ce ka gani ko baka san addinin ka ba na tabbatar da barcelona ne ko me ake cira na wani timu ne wallahi ka ba da labari amma dini bai dame ka ba ana yakin musulunci bai dame ka ba allah kare mu saboda shi babban amana shine mai amana da ke tsakaninka da allah allazina yi makkannahum fil abd aqamu salat wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur gidanka in aka shigo a ga alamar musulunci a ga alamar musulunci ba matanka za a hadu da ita ba ba a bambanta ta tsakaninta da abina ba a bambanta ta tsakaninta ta sa turaza abina kuma ta sa turaza ta ya mayafi abina kuma ta ya mayafi ya kare me a bambancin tsakaninka da matanka he da ita abina ba bambanci wallahi kaga ga mutum na zuwa wazi amma an kaga matansa kuma sai ka ji tausayin shi saboda yana da ban tausayi ga mace ta sa tawaza ta hau okada kuma ba mijin ya doke ta ba amana ne allah ka kare mu babban amana cikin amanan matanka amana ce allah baka amana matanka amana ce an baka amana wani na nan ya matansa ya zo shekara ɗaya shekara biyu matan shi ta koma kamar baiwa ga zagi ga zai cin mutunci ga yi da ita a buga ta a kore ta kowane shekara ya rabu da ita a ba bashi hankuri ya komo da ita hamana ne annabi muhammad yana kwance zai bar duniya yana ce ma mutane allah allah fin nisa fa hunna amanatun lakum allah allah allah allah ku ku kama matanku amana ne da allah ya baku matan ku amana ne da Allah ya baku Allah ya baku amana amana amana ne dole ne ku isar da amana yadda ya kamata ka duba matanka ka kula da ita Karka zage ta annabi muhammad ya ce la yukrimuhunna illa karim ba mai jirmama mata mai daraja ba mai walakantar da mata walakancancen mutum kaga namiji na ce ma matansa shegiya ke mutumin banza ce to wallahi kai ne mutumin banza duk wanda ya ce ma matansa mutumin banza to kai ne mutumin banza ba ni na fadi ba annabi ya fadi ba a bugun mace ba a zaginta Allah ya nuna hanyoyin da ya kamata a bi amma mu yau matanmu wani ma shi da matansa gaddama ya shiga tsakaninsu shi ya cire wacin tukunna ya aji ya cire ga yani fulan ya aje ana malan lafiya ya ce ku cale ni zan nuna mata ne wa za ka nuna ma duk waɗanda ke buga mata in kai iske shi waje raggo ne wallahi namiji bai buga mace wani ne malam kadan duka na mare ki shegiya kadan duka she waje ya fito wani kuma yace zai mare shi aka ce baka rama yace wai ibadu rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi hauna ashe waje shine ibadu rahmana amma daki ibadu shaitani ne wanga ba addini ba ne ba addini ba ne annabi muhammad kun san ya fi kowa ko ya fi kowa ko bai fi kowa ba ya san allah kuma ya fi kowa ko annabin ka zage shi ka kafurta ko ba kafurta ba in ka bata mai rai ka kafurta ko ba kafurta ba to amma ban da matansa matan ko me suka yi mai ya dace shi dai a sasanta saboda shi bayan Allah mu yi lahakari mata amana ne da Allah ya ba mu wani lokaci mistakin duka gare mu yake fitowa kaga yariya kawai saboda fara ce tana yawo unguwa ka ce barin dokota na jara ta ka dokota kuma makayya ka kai da kanka baka jaru ba ya za ka jara ta kai da kanka kana da problem ce ka ganta saboda farinta kawai ka ce barin shiga ana baka iyawa fa ce a'a na iya na jara ta she ta shigo za ta fita kace hijabi ce ban san shi ba ni ka ya ce a'a sallah she na ga dama tashi mu yi nafila ya ce ban san shi ba ce a ah, yanzu dai wallahi in ba haka ba na rabu da ke kai ka jawo ma kanka wala amatul yani wala amatul hadra za tu diman afdal mace hadisi ne da ifi mace baka wanda ba ta da kyawu da ta fude hancinta saboda wauta amma in tana da addini ta fi faran tsayayye doguwa duba mace tana da kyau ba ta da addini ka dokota. to wallahi bibi ya kashe ka wallahi bibi bibi ya kashe ka kasa abin da ya sa <laughs> duba <laughs> kai ka gani kana so ayi. yi kuma ka rabu da ita an aure ta ko ba aurenta saboda tana da kyau saboda shi ta zo ji dama ba ta ganin kawo ka ciyar da ita ka sa ai condition ka ba ta mota kai kada ta ga dama kuma kai kana ta fama kuma tana call wani da ke kuma shi tana sweetie my love kuma kai ke ciyar da ita saboda ba addini ba addini wallahi yau mu matanmu muna auren su ne saboda kyau ba ce ka kawo kyau ba wallahi aure kyau amma ya kasance farkon shi ne addini kawai in akwai addini in akwai kyau shiga a kashe ka Eh, eh saboda da rayuwar duniya duka ke don mana annabi muhammad ya ji a duniya mata wa khairu mata halmara halmaratu saliha duniya wurin jin dadi ne abin jin dadi ne fiyayyen jin dadin kuma shine wanda ya samu macincirci na ka ce almaratu saliha ga ta da kyau ga ta da addini ai kai ka gama ai yanzu aljanna kawai ya saura in ka gaba wata abina tana tafiya cewa mata na nan ko ba haka ba kaga wata mata buge ka ce kai na koma gida in ji annabi muhammad ya ce inda yanku ya fita za shi tura ko habo ko wani wuri she kaga wata mace ta burge ka annabi ya ce yi sauri koma gida abinda ke tare da matan nan tana tare da matanka kuma kagan macen ciki da shigowanka he alhaji lafiya maka saba zuwa yace mu hadu inside ce ina zuwa alhaji kafin ka kai ta ka ko ba haka ba amma an ka samu matan muguwan mace da shigowanka hey, lafiya mala ya ce ah, to na zo shan ruwa ne sai dole ka ce ka zo ka sha ruwa yi hai ba ka faɗi abin da ya kawo ka wallahi muke neman makanmu bala'i muke neman makanmu bala'i ka je ka doki wanda ta fi ka. dole an kawo fitira amma wanda ka fita wanda ta san ka wata ta wani malam ce malam ina gaisuwa ya aure nake so ina son ka aure ni ma ce kin san ni yace a yace to ban auren ki tunda dai baki san ni ba kai baki san ni ba zan aure ki baki san daraja na ba na yi ko ba ku gane ba eh je ka doki wanda bata san ka ba kana takama kawai lallahu ka kala rasulu ka dai me yi ai bata san musulunci ba ma balle ta san darajan ka na da muna fahimta amma wanda almajira ce tana karatu tana kada she ta gane ka she ka dokota ah, wanga ai shi ne limamin hashama duka ah, ai wanga na bata mai hankali Allah kuma zai kama ni ko ba haka ba yana jan al'umma ne kai mai abin da zai sa hankalinsa ya tashi ballatai al'umma su bace na ta muna fahimta ku kakka je ka wanda baka sani ba wani aure ma cikin fona ake auren ya aiko maka ficen kuma kai ma ka yi goji oh nice kana son ka doke ta ga mutum na rawa zai aure ta saboda fica da ya gani a'a to ina halin fa ina halin ina halin cawo kawai wallahi shekara uku ya yi sa ta sufa ta sufa to lokacin shi shaitani ya taimaka wisiwasi amma saboda hali ko ta sufa ba ta sufa ba shi yasa masu mata biyu uku hudu zan baku wani sirri ka gan matanka na farko ka aure ta ba ta saboda kudin ka ba kai ma ka aure ta ba da wani daraja ba soyayya ne kuka aure juna ka kawo wata ka kawo wata ta je university ta je lagos amma shi ka gani ita na farkon ta fi kula da kai da su duka a kai baka sani ba kai ka bara matanka daya ba da kai muke ba muna magana da mata uku masu mata uku fudu ne su sun sani wani lokaci shi ga ita na farkon nan bata je suku ba bata je komo amma na biyu ta je legon wata kuma ta je tech kaza amma duk da shi na farkon ta fi kula da kai da su duka mesa. saboda ita nan ta zo lokacin da ka aure ta kai ba kowa ba ne baka da komi ko aure juna saboda soyayya ne kawai to soyayyan bai kare ba ita wanga kuma da ta zo kafin ka aure ta ma wani kudin da kake shani mata kaza yanzu da ta zo ba ta samu she tana wasi da kai ba ku gane ba Allah ka kare mu matanmu amana ne amana shine ka nuna mata addini ciyar da ita shayar da ita ba daidai bane ka bar matanka tana jajjuma ba daidai bane ka bar matanka na zuwa lume-lume ba daidai bane ka bar matanka tana kan okada dare da rana a'a wa qarna fi kunna, wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah ula kai aka ce ka fita ka je kasuwa shi yasa yau muke wahala kaga mutum shi da kansa yana yana kai kawo matansa na kai kawo dansa babba na kai kawo light bill ya gagare su ko ba ku taba gani ba light bill ya gagare su wata bill ya gagare su da za a zo wani buki ya tashi to kamar an tashin kiyama ne ko sata ya samu yayi to me yasa ba albarka mun ci bin umarnin Allah an ce ta zauna kai ka fita in ta yi sallah ta daga hannu Allah miji nan gabe da kowa shi kai kuma gashi ya fita Allah kai ke da arziki ka azurta shi ko me ya samu iya zo da shi shi ga yayi albarka amma malam ka sa tawaza ka fita hajiya kuma ta sa tawaza ta fita mary kuma ta sa trouser ta fita haje she da dai ku zo ku hadu kuma yanzu ku duka kun zan barayi kowa na neman na wani ne muke wahal da kanmu muke wahal da kanmu Allah ka iya muna wannan nan shi da matansan suka yi fada baya tuna jiya baya tunawa ya je ya nema yariyan su uku suka je su fudu suka je haka ce she kai wala fadla bainakum lokacin da kake neman matanka ba wani mutumin circi shekai. kai in zaka zo unguwar malam tafiyan ka malam ka ce mala'ika ke tafiya sannu sannu wani ya ce mini malam wallahi da nake neman matana unguwan wani karen da ke cikin unguwan ma ina son karin ma amma na ce yanzu fa ya ce kai ai yanzu ba don tsoron Allah ba ai da na rabu da ita ha kaka kai haka ya hankuri tarbiyyar da ita nuna mata addini wani na nan wata mata ta kawo na ta ce malam yanzu ku ba ku da wani sunna shi dai kara aure na ce menene ce wallahi ni da mijina ne ko na ci ba mu da shi amma kuma da ya samu dan wani kudi shi je ya aure na na tambaye sa lafiya ka yawo ya ce malam muhammad ya ce mu yi na ce ba ni namban shi ya ba ni namban na kolin shi ni ne malam muhammad ya ce to ina jin kama ce kana sallah ibn abbas ya ce eh na ce to yanzu wa'azin ga da ake yi duka baka ji komi ba sai dai a kara aure ko matanka wai kuna haya ne kuma ka kara mata gaskiya kuna haya wai eh kana haya baka da dakin kanka kuma ka kara mata ce malam wallahi ko na ce ban da shiwo amma eh, aure an ce in ka kara ka samu arziki na ce ba na aya da hadisi ya ce ku kuka faɗi na ce karya kake ni ban faɗi ba ba malamin da ya gaya maka haka kun ga za su laka muna wallahi ya zo ya kai yanzu matan ashama suka ce wallahi malam muhammad mutumin circi ne amma problemin shi ne kawai tun kaya tun mijinka ya abokantaka da shi wallahi ya kara mata abin da suka faɗi mini kenan kuma ba wanda taba ce mai ya kara mata an canfa mini kuma ya kama ni <laughs> wallahi mace ta gaya ta tace wallahi malam muhammad mutumin circi ne amma hmm, kakka bai shi da ma mijinka su ya abokan ta kawo ya kara mata <laughs> akwai wani almajiri na yana jida ya fara zuwa ibn abbas matarsa ta ce oh na san ka yi aure na sani tun da ka fara zuwa ibn ka yi aure da Allah ke so ya wance ni she ya kwalu na irin phone nan ne dan kwalu ko da baka da speaker ba wanda ke kusa na ji na don muna fahimta she ya kwalu na malai na labari me ke tafi ya ce zan kara aure fa matan na zo she ta ce ba ni ciki she matan ta zauna ta ce hmm. me ce na ce wallahi ba ni ciki ce to alhamdulillah wallahi malam ka yafe muna mu mun haza ko kai ke sa su ce aure wallahi haka ta gaya mini yanzu ba wani suna sai suna ka ba mu ce ka ku kara ba amma ka bi doka ba ka ciyar da ita ba ka shayar da ita wani ma wai za a yi mini aure ana yi wa mutum aure wai za a yi mini aure ciyar da ita shayar da ita ba ta hakinta ba samu daki ka ba ta ka ciyar da ita ka sha da ita lokacin kana son ka kara saboda yau fitina ya yawa kana son ka kare kanka eh ko ni ma malami yaro karami shahararre kafin duba yayi mata hudu ce mai malam lafiya yaro kai yaro karami mata yace na huta je wani huta yace kullum an kolu na ina son ka amma yanzu mutum ya kol na ce mata na fuda ya kare Ya ce shi yasa ni ma saboda kai kai na ce gaskiyanka ne eh, kawai saboda shi bayan Allah matan mu amana ne a kula da su a ba su su ci a ba su su sha a saurare su a zauna da su yana da ban mamaci kaga mutum mai mata 8 o'clock 9 o'clock 10 o'clock yana base yana bacin kofa ana shan attayi barcelona ya yi kaza cnn ya yi kaza pentagon ya yi kada wuri kada ya yi kada matan tun tana swaci har ta kwanta ta tashi ta duba ta komo ta yi wata da ta yi fushi kawai shi ta loku kofan tun da shi mijin kuma zalimi ne da ya zo kwankwasa ba bude ba kawai shi wuce je wujen amar ya yi kwanta da safe aka fara bala'i wallahi mai hankali hai hankali ba auren ba zamantakewan auren muna da matsala mu maza wani ya ce malam ni ni da mijina shekara goma sha biyar ba haifuwa na je hospital aka ce lafiya na lau aka ce ma namijin ya je wai bai zuwa na yi na yi kuma ya ciya wani yin cin amana ke ga wani ya ce malam wallahi ni miji na tv na na inside ni ma shi ma tv sana waje ina inside ina kallon tv shi ma yana nan yana kallon bolo da boxing she to muke haduwa wani irin zamantakewa kenan wani irin zama kenan wani na nan kuna zaune in matansa ta kawo shi wallahi ka gane tun ya ka zai yi sace ne tukunna kai da ke zaune ka gane wani abu ya zo problem ya zo yana wace aha jiwo aha menene lafiya to na ji sai ya ji fono cewa ne ne ce ai manta da ita an tice haba wani ga aure ke ga wani ga aure ke ga annabi muhammad ya shigo gida na aisha sunanta aisha annabi na ciranta aish yara. aish saboda ta ji daji saboda ta ji daji annabi da matan suna fita a je yawo kai da matan ka ba ku fita in aka yi rashin sa'a kai da matan kuka fita mita goma tsakaninku a babantan ku jirani ce shegi a baki sauyi shi yasa ban so fita da matawo amma kuma abin ban mamaci wurin aikin ku agniya da ke tsayawa ta yi fisari tana sai da akutu ko ayaba ka je ka kanta ayaban tana ja kana ja kuna wasa da juna kaga mutum mai jemu an ne na jan jemunsa mai jemu wallahi ni na ga mai jemu kai <laughs> allahu akbar <laughs> wani lokaci ne ina kan moto daga zeno kan moto na doko mota shiga wata amiya wallahi in kaga wandonta da sisa sauran dai a ga gaskiyan kawai sai ta stop na sai ta ji a shama a shama yi. Eh, eh. ke za ki ce a ah, doke ni mana ce ni zan doke ke ja kai malam wane kullum yana doka na mana <laughs> to me zan ci wallahi haka ta gaya min bai malam wane kullum yana doka tana doka yana doka na ce to ni dai ba zan doke ki ba amma bai iya yi doki matansa bai fira da matansa bai yi ba matansa hakki almajiransa suka ce mai malam kai in ka kai gida ba mu samun ka tun ka kai jida ko an kolin ka ba sa ya ce ni ina isa jida mata na na karban fonu ne su kashe duka su ce yanzu ka gama da na al'umma wanga namu ne saboda shi ba wani receiving call fatan <laughs> kan taimaka haka nan gobe da an je mai an je police station ko ba haka ba wani ma na nan saboda bai da gaskiya ma matan ta ta receive call sa an yi tashin kiyama in kaga namiji na cewa ni ban so a doki call na wallahi in kika ga call ka bari to wallahi ka baka da gaskiya ne baka da gaskiya ne Allah ka kare mu Allah ka kare mu mu ba matan mu hakkinsu amana na biyu shine matan mu tana son bata karantar da ita nuna mata addini samu malami da ke karantar da ku baka da iko ka doki malami ya karantar da kai ya karantar da yaran kai kan ba ku duba mu ni haka sama da shekara 25 ban taba yin one week ban da malami da ke karantar da ni da yarana da iyalai na ba a to ban samu tamu ba kullun na ibn abbas na wurin wazi yau zan karantar da su yau yau yau ina da malami kun san kamar almajirin mu ne bai da lafiya ko yana nan shi ke karantar da yarana da iyalaina bai da lafiya shekara biyu ke cikin shekara biyu shaida na doko malami daga kano ya zo yanzu haka na haimai daki yana karantar da yara na ah na zo na kala Allahu muka je lahira iyayenai na su ce Allah bai karantar da mu ba ce to wuta ka yadda za ka yadda mana wani wana nan matansa bai taba karatu ba kawai nata ne kawai ta sai ni maka i need sugar cewa ta ce a aiko sugar a ce i need kaza sai ta aiko komai ta ce tana son ka ba ta eh ba kai laifi ba to na Allah fa na Allah fa mutum ya ci ya koshi bai karatu shi ya zama dabba in kana ci kana sha baka karatu baka sauraron wazi shi ka zama dabba baka bambanta mai kyau da mara kyau ayi komi an yi saboda shi dakin kawan lokaci shi ya koma kamar disco house tana shigowa irin music da kake ji irin tallan jiya ana yi yaranka kaga wai saboda kana da kudi ka sai ma yaronka babban phone kana hallakar da shi ne baka sani ba wallahi ba kana so yaronka bane ka je ka sai mai wani babban phone 2000 3000 wai yara na duka kada kada ce eh wallahi yaran in baka yi hankali ba duba suna koyon zina cikin phone suna koyon sata cikin phone suna koyon kada cikin phone saboda shi yawanci kagan masu arziki malumma sarakai yaransu sun fi kowa lalacewa saboda wadatan da suke samu Allah ka kare mu Allah ka iya muna ko akon Allah ka yafe muna bayan Allah na. in za a yi me saboda Allah waɗanga tambayoyi ku bar tambayanmu da shi bai da imfani wallahu alam wai ya dace za a bude church kamar yadda yake yawo jiya za a bude church chief imamu ya je ya ba da kudi shi kake son ka fadi bai dace ba bai dace ba ba hanya bai dace ba ba dini ba ne musulunci bai yarda da shi ba bai dace ba je ka karanta fatawan malumma daban-daban wa ta'awanu alal birri wa taqwa kai an ce ma hatta ma za a doke ka labira ko a doke ka injiniya ka jina ceci waɗansu maluma na ga bai dace ba ballate ma ka ba da kudi a ji a jina Allah ka kare mu Allah ka ciyaye mu bayan Allah sanar wanda muke da shi bayan Allah muna da wani bawan Allah jiya shaida suka masa mini na je 37 na je na gan shekaran jiya na je 37 na je na ga bawan Allah ga wanga bawan Allah bai da lafiya ku duba yadda aka dumka cikin shi kuna gani an dumka cikin shi ai mai operation kansa kuma an dumka kansa yanzu haka an kare aikin ana neman 5000 wallahi mun je ko na ci bai da shi shaida na kokolo waɗansu aka samu na ci aka bashi matansa na sai kai kuka kawai matan take har doktan ya ce mu ba mata hankali ba mu hankali ba ita kuma ciwo ya kamata don danji ba su da shi 'yan uwa ba su da shi ba kowa yana kwance haka ce a sai magani sai dai ba shi, a sai magani sai dai shi fiye wata ma voltic wai a sai matan tana zaune dokta wai a kawo voltic matan tana zaune dokta ta masa ma matan matan ta ce ban da wani dokta ya ce 5 cd ya ce a ji a sai voltic a kawo musulmi ne dan uwa ne in ji annabi muhammad Ya ce wallahu fi auni al'abdi abdi ma kana al'abdu abdu fi auni akhi kowa bai san karshen shi ba ko dai wani ya san karshen shi kowa bai san karshen shi ba to an fi yunfaku ilai ku yi nagarta ku alheri saboda aikin masallaci mun stop ba mu nan ga fi sabilillah ma wani amma wan da na gan shi da na yi hawaye shaida na yi kuka wallahi da na da shi ne ban gaya muku wallahi da ana da 5000 ne wurin nan sai dai mun hadu kiyama a ce ga ladan kan shiga aljanna da shi wallahi Allah ya baka ka bayan bayan Allah ga wani ya bada 100 gana bayan Allah muna neman kudi kowa ya bayan 100 kake da shi 500 kake da shi 1000 kake da shi 2000 kake da shi kakka manta fa wani shegantaka ka iya ka sa kudi ciki amma in ji annabi muhammad ya ce ranar tashin kiyama allah zai zo da bawansa ce na yi rashin lafiya na neman ka bani magani ka ziyarce ni ba ka ziyarce ni ba lokacin mutum ya ce ya kai Allah kai sarki mai lafiya wanda lata huzu sinatu ya ce bawa na bai da lafiya yana bukata a taimaka mai da ka taimaka mai kamar ka taimaka min ne saboda shi bayun Allah kan mu yi ma Allah rowa Allah ya saka da alheri ga bayan Allah suna kawo arziki kowa ya sa hannu aljifu ya ba da mai nabi abin da ka bayar shi ne naka muna kwan Allah Allah ya karba muna saboda shi muka gama sallah tsakaninka da Allah kowa bai gani ba ce ma Allah wanga nawa ne na baka Allah ba saboda komi ba ni ka biya mini bukata nima ka biya mini bukata Allah ka iya muna magana na biyu shine ka kumanta yanzu mun kai karshen watan august na tabarru'at mobile wani ibn abbas kowa ya samu abin da ya wulga ka bayan matanka yaranka ku hadu ku aljanna tare mobile wani na kan markazi ibn abbas abin da ka bayar shine naka wani dan 2 cd 5 cd da za ka bayan. ba komi ba ne wurinka amma gaban Allah wani abu ne mai jirma. Allah ka samu iya mu baya magana na karshen Allah ya kai mu gobe Allahu akbar ga wani bawan Allah ya bamu 25 250 Allah ya saka mai da alheri Allah ya saka mai da alheri Allah ya sa mu fi haka in Allah madaukacin sarki ya kai mu gobe muna da babban wa'azi daga gota bacin gotan ga inda ake bread ka doki hanyar zaka kokodiya gidan su sharif akwai babban wa'azi da za mu yi bayan ishayi muna gayyatar dukkan musulmai a yi kokari a fito allah muka yi rokonka da sunan na kinka masu girma waɗanda ba su da lafiya allah ka ba su lafiya waɗanda ba su da lafiya allah ka ba su lafiya masu lafiya allah ka kara musu lafiya muna da wani bayan Allah mu da su ne bai da lafiya ba mai iya yi mai jinya shi Allah yana tare da mu Allah mun roke ka da sunan nakinka masu jirma, Allah ka bashi lafiya dattijai da muke tare da su su malam Umar su malam Adam ga sunan muna tare da su dare da rana kusan cikin masallacin ga masu ke kwana Allah ka kama musu Allah ka kama muna baci daya Allah muke roƙon ka azurta mu masu arziki ka sa albarka cikin arzikin su abinda suke so Allah ka ciyaye su waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki masu aiki ka sa albarka cikin aikansu. su matan mu ka shiryar da su ya Yaran mu ka shiryar da su mu da kanmu ka shiryar da mu Allah ka karba muna Allah ka taimaka muna Allah ka kashe mu da imani Allah ka sa mu cika da imani abinda muke sowa Allah ka ciyaye kasan mu gana Allah ka bamu zaman lafiya Allah ka bamu zaman lafiya dukkan kasan musulmai Allah ka ciyaye su Taliban da ake neman musu sharri Allah ka ciyaye su Allah ka kare su Allah ka tabbatar da su abinda an nan ba su so Allah ka sa ya tabbata musuluncin da ba a so a tabbatar Allah ka tabbatar da shi الله ككارم ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله